Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Amma a yau 23 ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu karkata akalar shirin ne akan shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau mun ji ra'ayoyin matasa akan fatan su ga sabuwar gwamnati. Bar Zara. A don haka a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta jiyo mana ra'ayoyin matasa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. 29 ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Matasa su ne ginshikin al'umma kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma ta gari. A don haka wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin matasa game da fatan su ga sabuwar gwamnati da za a rantsar. sunana ahmad jarima Jos to abin da muke bukata shine muna fatan a sauya rayuwar matasa misali kin ga kullum matashi shi yake cikin wahala matashi shi zai gama aiki zai gama makaranta babu aikin yi matashi shi zai koyi aiki bashi da jari matashi shi zai kashe kashe a bakin titi gwamnati ta kore shi matashi kullum shi ake kashewa kullum kuma matasa kowa zai gaya maki cewa su ne manyan gobe shine su ne kashin bayan al'umma to idan ba inganta rayuwar matasa ba ba inganta rayuwar kasa ba da matasa ake amfani a bunƙasa tattalin arziki so amma a Najeriya ki ga wani lokaci gaba ɗaya kamar matasan ma ba a damu da su ba so muna fatan wannan gwamnati za ta bambanta da gwamnatocin baya Allah ubangiji ya sa a kutara da tsari mai kyau akan matasa amma ta idan aka ce ka ba da shawara me da me kake ganin kamar ita wannan gwamnati ya kamata ta sa domin matasa su amfana to abin da nake fatan za ta sa shine ta sa hankalinta sosai akan matasa musamman ma abin da ya shafi sana'o'in hannu domin ba za ka ce za ka ba wa kowa aikin gwamnati ba wannan ba zai yiwu ba amma idan muna da sana'o'in hannu ana kuma ba da jarurruka wa matasa ana tabbatarwa da suna yi to wannan abu zai taimaki ƙasa don matasa ba su da matsalar da ya wuce jari kamin wannan zaɓe matasa su suka yi gwagwarmaya musamman a wato jam'iyyu daban-daban domin tabbatar da cewa wato an samu gwamnati wanda za ta tallafa wa matasa a baya wani lokaci matasan kuna korafin cewa wayansu uh, shugabannin in sun zo ba su cika kulawa da uh, matasa ba to wannan gwamnati kana ganin kaman a tsarin da ta tsara za ta kula da matasa to gaskiya a wancan korafe-korafe da ake matasan su suke yada kansu su suke zuwa jikin 'yan siyasan in za su je za su je a buge a cikin maye to ba sa daukan su da mahimmanci amma wannan ana abu ana magana ne akan shugabanci shugabanci kuma zaka inganta rayuwar al'umma ne so ya kamata shi shugaba ya gane cewa wayancan matasan daban matasan da ake faɗa kuma daban wancan ma suna buƙatar ceto a dawo da su a kansulin ɗinsu a shigo da su cikin harkokin yau da kullum shi za a samu raguwar ta'addanci da wannan sace-sacen wayoyi da sauransu amma in ana magana kuma a sa abin jari ko a bada aikin yi ko abin to ana magana da matasan da ma ba a ganin su a lokacin da ake yin kamfen so da wai idan matasa ake ire-iren mu ga nan zaki gani ba wani jarin kirki dauke ne he ka je can ka je nan ana ta dafa dafa kafin ka samu dan abin da zaka yi to muna fata mata za a za a inganta rayuwar matasa ta harkar bunƙasa kasuwanni a kuma ba da wato asalin rance da aka saba yi na bankuna wanda babu kuɗin ruwa mai yawa a ciki to wannan zai taimaka taimake mu sosai suna na zara da ni ce program officer ta fahari adolescent development network a gaskiya kai abin da gwamnati za su yi wanda dai za a yi musu swari in kwanan nan da incoming government number one shine security da safety na mutane gabaki ɗayan plato duka muna da 17 local government a duba mana security are providing adequate security especially for the youth a engaging ma youth su samu abubuwan da za su yi because youth din nan da babu ayyukan yi ba aiki sai su ne ake amfani da su su zama sojojin da ko da politicians ne ko da militias ne ana je a wanke musu um, brainwash a je a brainwash nasu su shiga yauwa kwayoyi su sha sai su shiga halayen da bai kamata ba amma idan gwamnati ta zo ta empowering nasu aka ba su koya musu aikin hannu ko aka kawo aka gina makarantu aka gina gurin kasuwanci da youth din nan ko different things da za su iya su yi su yi amfani da zai kawo amfani ma kasa gaskiya zai taimaka kuma a sa masu masu tsoron kasa a protecting dukkan communities din gaskiya gwamnatin da za ta shiga yanzu tana da aiki sosai da za ta yi game da the, the, the rayuwa and, and the safety of people in plateau state gaskiya it is a concern and kuma ma plateau nigeria gaba daya idan kika duba wancan gwamnati ta tana cewa ta yi rawan gani wajen eh, samar ma matasa ayyukan yi da sauransu ganin ki ina ne ta gasa ta yadda wannan gwamnati za ta zo ta dora kai to sun yi iyakacin kokarin su zan ce amma in ka duba population na nigeria na matasa da kuma na yi na plateau na matasa ana da yawa percentage din kila bai yi yawa ba bai yayi kima sosai dole wannan gwamnatin su za su tafi gwamnati wannan zai dawo ai gwamnati mutane ne so dole in ka zo kai da kana nan a gaba shugaba ai kai an baka kaman rike riko ne dole za ka yi ma mutane kuma dole ne za ka yi aiki da matasa dole ne za ka empower matasan nan don su samu abubuwan da za su yi su fita daga kan hanya su fita daga street don su samu su zama abin amfani ma kasa. ga baki daya. To amma kina ga kamar matasan su ma sun shirya domin su a samar musu da irin wannan yanayi ganin cewa yawanci matasa suna neman kuɗi ne na gaggawa ba tare da sun yi la'akari da cewa ya kamata su ma su wahala kamin su samu kuɗin ba. Gaskiya a gani na akwai wanda sun shirya akwai wanda ba su shirya ba. Amma ko ba su shirya ba akwai inda za a sa su da ana magana ana musu awareness ana kiran su kusa idan aka ce kaman kaman girmar da yaro ne sai ka ja yaro kusa ka gaya mishi kar ka yi kaza kar ka yi kaza ya san kaza kaza ka bashi wasu abubuwa ka bashi responsibility ya gan kana bashi zai zama responsible so gaskiya ni shawara na kenan ko wanda ba shirya ba akwai akwai programs da ya kamata a yi musu a kirawo su don ana musu magana kamar tarafi ne dole sai ai musu magana wasu fa suna cikin halayayen da suka shiga ba da son su bane amma dai sun samu kansu a ciki so idan gwamnati zai yi nima ya samu kaman a center that is active muna da azinyaku wanka je azinyaku is dilapidated ba activities din azinyaku ya kamata center ne da zai kawo eh, eh, matsasan nan a yi tare through activities ana zauna ana musu shawara ana musu counseling so da wanda ma suna halayen da bai kamata ba turu na activities da counseling din za su dawo kan hanya su zama amfani ma kasa ma plateau sai da kuma nigeria suna na ya biyu daga nan garin jos gaskiya ni shawara ce nake da shi zuwa ga wannan gwamnati saboda magana tsaro magana na harkar kwace-kwacen waya ya yi yawa a tsakanin matasa kuma wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin abin yi wa'yansu matasan sun yi karatu ba wai jahilai ba ne to rashin sana'an nan sai ya sa su a hanya ta shan kwaya shan abubuwa dai wanda za su gusar musu da hankali to hakan shine yake koya musu yin duk abin da suka ga za su yi domin ya ceci rayuwarsu domin suna halakanta rashin aikin yin su ne da gwamnati sun manta da cewa shi karatu abu ne wanda ya kamata ka samu domin ya koya maka zamantakewa na al'umma ba wai harka ba ce ta daga ka gama za ka samu kuɗi to da wannan nake kiran gwamnati wanda za ta zo da ta yi kokari ta samun mana da tsaro sannan kuma a samun mu waɗannan matasa abin yi ko mun kasawar shi ba wai a ce lallai lallai sai an ba da aikin gwamnati ba yau ko da jari misali na dubu hamsin hamsin aka bayar mutum yana sai da katin waya to insha allahu ba zai yi tunanin ya kwace wayar wani domin ya samu abin da zai tsira da rayuwar shi ba wannan shine shawarata sunana ambassador duwan bosco matasa ni ne general secretary na coalition of indigenous youth na plateau state wannan gwamnati mai zuwa me kake ganin kamar ya kamata ta sa domin inganta rayuwar matasa eh yana da kyau muna da matasa kashe-kashe akwai wanda za a sa su su yi eh, abin da ba kyau a lokacin siyasa muna da masu hankali wanda sun sa mai ke tafiya cikin siyasar najeriya da kuma na plateau musamman a kashin gaskiya kowane gwamnati dai yana nan da expectation da mutane suna so su gan abin da zai zo yi na ɗaya abin da matasa ko mutane plateau suke so shi na farko na saro saboda ita ce yana ci mana tuwa kwarya Ah, bayan haka kuma muna son wani lokaci din ma tashi hankalin ah, yakan iya hada da rashin ganewa da kuma rashin eki da kuma talauci saboda haka muna son sabon gwamnati in ya zo ya duba musamman maganan saro maganan talauci da kuma yadda za a inganta na eh, tourism na, na plateau ya shakatawa saboda a samu kudaden shiga kenan na'am domin duk wani abin da ke tafi a cikin gwamnati in ba kudi ko kuwa resources da zai iya juye ya tabbatar cewa kasa nan ya bungasa to kin ga akwai matsala saboda haka za a kawo wani sanaji ne domin a yi yadda za a generate revenue kuma ba karya a ciki sa'ilin nan kuma domin na gane cewa wani lokaci in gwamnati ta tashi cewa tana son kowa ya biya eh, tax nashi sun eh, wasu na gan kaman gwamnati tana masu masi ne an kuma a kashin gaskiyan kuma ba kudin mutum ya zo na gwamna ya zo na kan kudin da yana dan zuwa ah, allocation ya over depending na kan wannan kingan revenue bare iya biya bukatan kasar nan na ah, ah, plateau namu dan ba saboda salary din ma na masu ma'aikaci yana da yawa den akwai security eh, vote na manda tashi hankali yana nan a kullum kinga yana neman kudi bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Fatakwal in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa daya uwa ya, uba ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa daya uwa ya, uba ya. Da Hausa da yarar mata Ibo a Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya. sun yada taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mai birge Hausawa, sashen mu yar Hausa. Mai birge Hausawa, sashen mu yar Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman a kan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagar mulki? Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubu daban zai tunkare su. Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wata waka ce yau zani wata waka ce yau zani wata na shirya kan al'umma kuma zan rero ta da ilimi kuma zan rero ta da ilimi ya Allah sarki wahidin taimake ni ta ba da karahimi To madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin mun samu kiran mu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya kala kala. a gaskiya dangane da wannan gwamnati ta bola tinubu a fatar da muke ita to na farko dai muna so mu bangaren mu na sokoto to muna son mu ga an kawo karshen matsalar tsaro sai idan muka duba gaskiya babu abin da muke ci mana to a kwarya yau irin sakwato musamman ma gabacin sakwato irin matsalar tsaro yau warka gara na haka za ka ganin dare haka muna kira ga wannan sabon gwamnati da ta yi kokari ta magance mana matsalar tsaro a wannan yanki namu na sakwato da kuma sauran jihohin da suke fama da irin wannan matsala ta tsaro ko muna kira ga yan adawa da su taru su goya ma wannan gwamnati baya domin a samu a zama abu daya wannan mai magana bello garba daga sokoto na gode boa to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu kwanta gora da wa muke magana Hajiya kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta jihar Niger. To injiniya barka dai da kasancewa da mu a cikin shirin namu a yau muna so mu ji menene fatan ku ga sabuwar gwamnatin da za a rantsar ranar 29 ga wannan wata na Mayu. To alhamdulillah hajiya abinda muke wata Allah shi kara muna zama lahiya ya tsaro saboda muna son mu ga canji tsakanin gwamnati za ta wuce da sabon gwamnati Allah ki ba ki ikon ya jajirce a samu zama lahiya da tsaro Najeriya saboda rashin tsaron ga duk ya tabarbare abubuwa arewacin Najeriya saboda rashin tsaro to don haka sabon gwamnati mai zuwa fatan alheri da muka mata Allah shi ba shi iko shi yi adalci a samu zaman lahiya da tsaro a arewacin Najeriya da Najeriya baki daya injiniya mai gero makeri kwanta gora na gode To mun gode injiniya mai gero makeri daga Kaduna da wa muke magana. Suna tare da Abdullahi daga garmar hukumar garko a jihar Kaduna. To muna jin ka Abdullahi menene fatanka da sabuwar gwamnatin da za a rantsar. Ina fatan Allah ya taimaka shi Allah ya taya shi kuma talakawa da Allah mu yi mishi fata alheri Allah ya bashi ikon sauke nauyin alkawarin da ya dauka ya mutane. To mun gode. Daga Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. alhamdulillah dama ita wannan gwamnati da ake ake sa rantsarwa ta ne zuwa dama mun ta addu'a Allah ka Allah zaba mana da mafi alheri a zaben da aka yi da ya gabata kuma muna kyautata don insha Allah na Hana Ahmad Tinubu zai kyautata wa 'yan kasa da kuma ci gaban kasa abin da ya rage mana shine mu ci gaba da addu'a Allah ya mishi jagoranci kuma Allah sa rantsar da shi lafiya bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari a tashi lafiya to madalla daga adamawa da wa muke magana Deborah Godwin. Muna jin ka. A ah, gaskiya na godiya Allah ya sa a gama lafiya dai. To mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take za ku iya kira ku. To mun samu wani kira da wa muke magana. Muna jin ka wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Abubakar Abdulsalam daga Asiyan. To muna jin ka Abubakar Abdulsalam. Ina farko ina ina wa gaban mu da zai bar gado ne masa addu'a Allah sa gidan salafiya. Ya ta zama ke salafiya Allah sa gidan salafiya. Sannan ko ina wa mai hawa na gaba addu'a Allah ba shi bayin adalci. Da aiki a kasa yadda ta kamata. Saboda sannan mutu addu'a da to mun gode da wannan kira naka daga damaturu da wa muke magana assalamu alaikum wa alaikas salam da wa muke magana to suna na ya kowa yana kiran kunan da masu babban murin jari mai tare da Najeriya to muna jinka. ka alhamdulillah gaskiya mu a mulkin muhammadu buhari mun yi daɗin safar da gaske mun samu inganci da kuma zaman lafiya da kuma walwala da kuma yana kuma sannan fatana da sabuwar gwamnati bola mai tinubu ya kamata ya mana da inganta mana saboda mu matasa abin da muke bukata su samu ayyukan yi na musamman saboda ilimin matashi ba a duban ba a tafi da shi ba wannan gwamnati ba za mu samu kwanci hankalin walalawa duk abin da ake gani ka ga a akan matasa mu yake karewa saboda haka ya kamata ya duba yau ya ya samu matasa kuma ya tafi da su kamar yadda shugaban Muhammadu buwa ya tafi matasa a tashi lafiya suna nan fadan ya kwada daga dama su. To mun gode. Muna ji mun samu wani kira da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Magana da ɗan jirgin tafiya. To muna jin ka. fatan alkai kuma Madalla mun ƙara samun wani kira daga jihar Niger da wa ke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikas salam. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja. Muna jin ka Ibrahim mai wankin hula. to masha Allah abinda muke fata dama da tun kafin zaɓe muna fata Allah ka zaɓa mana abin da ya zama alkhairi a Najeriya mu da sauran kasashen mu na Afirka abinda muke ta fata kenan yanzu abin da ya kamata mu dukufa da addu'a bangaren ministoci da za a zaɓa da abokan aiki su ya kamata mu dukufa da addu'a duk wani wanda zai kara maimaita mana abubuwan da suka kasance a najeriya muna fatan allah kar ya bashi mukami ko da na shara ne koda na shara ne to abin da ya kamata mu 'yan najeriya mu dage kenan allah ya zaba mai mataimaka abokan aiki na gari ba jin mu masu son Najeriya da kasar gaba ɗaya abin da muke fata kenan. Sannan kuma filin mu da muke muku kuka kowane lokaci ya kamata ku ji kukan da muke muku. abinda muke roƙo gare ku kenan to mun gode da wannan kira naka ibrahim mai wankin hula daga nasarawa da wa muke magana Na'am, salamu alaikum. Kina tare da Garba Sale likita rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya. Muna jin ka. To, alhamdulillahi alhamdulillahi mun yi wa Allah godiya. Gaskiya to anan ne a nawa ra'ayi shine fata ta yi ni tunda an yi zaben nan lafiya. kuma an gama lafiya kuma gaskiya al'umma sun yi tururuwa an yi zaɓen nan lafiya to roƙo na shi ne dan Allah ta da hankalin nan mu mutane ne muke ta da hankali a ƙasar Najeriya ta ba duniya baki daya na farko zan roƙi al'umma dan Allah mu kwantar da hankalin mu mu zauna lafiya na biyu kuma mu ba gwamnatin goyon baya in ba mu ba gwamnatin goyon baya ba to ba za ta fari aiki ba na biyunsa shine gwamnatin don Allah ta zo ta san matsalolin da yake ya addabi kasar nan to a sa kai a yi maganin shi kuma musamman matasa a samo musu abin yi ni na wa gudunmuwa da zan bayar kenan abinda gwamnati ya sa ta sa kai kenan da fatan za mu ba da gudunmuwa kasar mu ta zauna lafiya na gode Allah ya saka muku da alheri don a dawo mana da shiri nan na ba da ra'ayoyi na wannan gidan rediyo mai albarka na gode da fatan za ku tashi lafiya To mu ma mun gode da wannan kira naka mun samu kuma kira daga Nijar da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina lafiya. Lafiya kalau muna jin ka da wa muke magana. Malam ba. Ah, suna tare da abu da ita kan ikakan ikakan gabas gabar mu a cikin za a tare daga nan Halittu Jamhuriyar ne. to madalla me za ka ce gashi najeriya dai za ka to muna jin ka najeriya dai za a muna jin ka me za ka ce me ra'ayinka akan ran sabon shugaban kasa da za a rantsar a najeriya ranar 29 menene fatanka To kamar dai mun rasa na jamhuriyar Nijar. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Barka. Mai mulki Tailan gayi ne daga lafiyan bari bare. Muna jinka. To, mai mulki Tailan gayi dai yana mika sakon gaisuwan shi ga wannan shugaban kasa mai saukan. Allah ya sa yanna wannan ya gama lafiya Allah ya sa shi ma wannan ya kama mana lafiya. kuma allah ya ba mu haɗin kai da zaman lafiya da kuma dama abinda muna so kenan da wannan shugaban kasan da muka zaben To Madalla mun samu wani kira daga birnin tarayya Abuja da wa muke magana? Da wa muke magana daga Abuja? To masu sauraron mu yau kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu wani kira da wa muke magana. Allah ya amsa ya zo Allah ta gama lafiya. To amin amin mun gode da wannan kira naka. dai mutanen arewa ba su da godiya. To masu sauraro lokaci um, yana taimana halinsa a za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiranmu wanda zai zama na ƙarshe da wa muke magana. da haruna galla galla daga lafiyar jihar nasarawa muna jin ka eh da eh, wato ni kan ina ɗaya da cikin masu yawa mulkin da buhari yi mana najeriya domin lokacin da gwamnatin buhari ta zo kowa bai ji dan shi ba da bai ji da uba ba mace ba ta zama mijinta ba ma gaba daya kowa yana tsoron kowa ne in aka zo da in aka zo da tsarin jaka kowa gudu yake yanzu aka yi gara jakanka ko girman da bara bincike ka ba ko wannan kadai wannan kadai a gwada buhari mun gode Allah da Allah kawo mana buhari wannan shine sakamakon abin da iya faɗa kenan to mun gode bari mun samu wani kira daga gombe a gurguje me zaka ce ayuba ne dan madam daga filiya na muku fata da kai to mun gode a gurguje me zaka ce a menene ra'ayinka kuma menene fatanka ina wa shugaban kasa mu fata alkhairi Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa mun na gari Allah ya samu cewa da shi da baya. To Madalla mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu kuma da haka muka zo karshen shirin namu na yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da kuma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. ciyar da mu ka tsare mu ka ƙara ciyar da mu da halak domin alamu da ba ababa ban faɗa mai shugaba al'umma wannan naku ne mai kira kan halin duniya mai kira kan halin duniya ya ji mesi ne ka zana nake in ka zo ne mana ba wuya in ka zo ne